والخرائطي في مكارم الأخلاق والحاكم في مستدركه وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة وفي لفظ وعفة مطعم عباد الله هذه هي الأربع التي اختصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها حظ المؤمن إذا نال هذه الأربع وحظي بها فلا يضره ما فاته ما فاته من حطام الدنيا وزينتها هذه الاربع خسال اذا تاملناها نجد انها اختصرت الاسلام كله واختصرت حياه المسلم كلها اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا اول هذه الاربعه حفظ الأمانة حفظ الأمانة والأمانة جماع الدين كله فإنها تشمل الأمانة التي بين العبد وبين ربه والأمانة التي بين العبد وبين نفسه <coughs> والتي بينها بينه وبين الخلق هذه الأمانة هي التي كلفها الله عز وجل الإنسان وأخذ منه العهد والميثاق وحملها الإنسان منذ بدء الأمر قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وهذه الأمانة التي أبى تلك المخلوقات الجسام أن يحملنها ابت السماوات والارض والجبال مع جسامه خلقهن وعظمتهن لكنهن اشفقن منها وحملها هذا الضعيف هذا الكائن الضعيف الصغير الضئيل الذي لا يسوى شيئا امام هذه المخلوقات العظام حملها الانسان لظلمه وجهله لأنه لا يدري ضخامة المسؤولية وأراد الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الكائن الصغير أن يحمل هذه الأمانة ليستحق محل التكريم عند ربه الذي قال ولقد كرمنا بني آدم فهذه الامانه تشمل الامانه التي بينك وبين ربك التي اعهد اليك ايها الانسان ان تعبده ولا تشرك به شيئا وان تؤمن بما انزل الله سبحانه وتعالى على رسله من الايات والحكم والمواعظ وأن تصلح ما بينك وبين بني جنسك وتعطي كل ذي حق حقه ولا تظلم أحدا هذه هي الأمانة التي أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما آية من كتابه اخبر الله سبحانه وتعالى عن اهميتها وعظمها فقد امر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ان يؤدوا الامانه ان يؤدوا الامانه الى اهلها وامر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ألا يخونوا هذه الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ووصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وصفهم بأنهم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وهذه الأمانة هي التي أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها في غير ما حديث من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له وفي الصحيحين من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال وعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال عليه الصلاة والسلام ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض <coughs> فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فكان منتبرا وليس فيه شيء فصار الناس يتبايعون ولا يكاد ولا يكاد احد منهم يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وليس في قلبه مثقال خردل من إيمان فأصبحت لا أبالي لا أبالي أي فقد كنت لا أبالي أي الناس بايعت إن كان مسلما رده علي إسلامه وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه واما اليوم فلا ابايع الا فلانا وفلانا هكذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه عن هذه الامانه بمعناها الشامل الامانه التي بين العبد وربه وبين العبد وبني جنسه وان الصحابه احرزوا هذه الامانه لما علموا من القرآن ولما علموا من السنة وعملوا بهما ثم بعد ذلك لما بعد الناس <clears throat> عن هذين المصدرين عن هذين الوحيين الكتاب والسنة وعن العمل بهما أخذت هذه الأمانة من قلوبهم فصاروا حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم كما جاء ذلك أيضا فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبزمان يوشك أن يغربل الناس غربلة فلا فتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا فاختلفوا هكذا فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابع يده فقالوا يا رسول الله كيف بنا إذا كان ذلك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بهم إذا أصبح الناس حثالة مرجت أي فسدت أماناتهم وعهودهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذون ما تعرفون <clears throat> وتدعون ما تنكرون وتقبلون على امور خاصتكم وتدعون امور عامتكم هكذا اصبحت هذه المعجزه النبويه شاهده ماثله امام اعيننا اليوم قد ذهب الناس وبقي النسناس ذهب الناس وبقيت حثالة الناس قد فسدت عهودهم وأماناتهم وهذه من أمارة من أمارات الساعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الساعه قال إذا وسدت إذا ضيعت الأمانة إذا وسدت الأمر <coughs> فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قالوا يا رسول الله كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله وهذا ما نشاهده اليوم من ذهاب هذه الأمانة من قلوب الرجال وذلك لبعدهم عن تعاليم دينهم وعن رؤية جلال الله عز وجل والتفكر في القيام بين يديه يوم يقوم الناس لرب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bata farkinsa, har zuwa tashi alkiyama yan uwa musulmi hadisi ya tabbata cikin jami'u ibn wahab da kuma musnad na imam ahmad da littafin makarimul akhlaq na al-kharaiti da littafin mustadrak na bai da wasu daga cikin littattafan sunna daga abdullahi ɗan amur radiyallahu anhuma yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa idan ka samu abubuwa guda hudu wato idan ka sifantu da sifofi guda hudu to babu kuma wani abu da zai cutar da kai da za ka rasa a duniya in ka samu abubuwa hudu to komai ka rasa a duniya ba zai cutar da kai ba na farko ka samu sifa ta kiyaye amana na biyu ka samu sifa ta gaskiya na uku <clears throat> ka samu sifa ta kyawawan halayya ta kyawawan ɗabi'u na hudu kuma ta cin halal ya zanto abin abinda kake to halal ne annabi ce waɗannan sifofi guda hudu duk mutumin da ya sifanta da su to ya gama samun rabon duniya babu kuma abin da zai cutar da shi na yara rasa shi a duniya idan muka duba za mu ga cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi waɗannan sifofi guda hudu domin ka dube su za ka ga gaba ɗaya wanda ya sifantu da su ya sifantu da musulunci ne gaba ɗaya domin duk sun tattare duka al'amuran musulunci gaba ɗaya wanda ya sifantu da waɗannan to babu shakka ya yi riko da musulunci ta kowace fuska abu na farko kiyaye amana amana wani abu ne wanda ya kunshi dukkan wata amana da ke tsakaninka da ubangijinka amana da take tsakaninka da kai karan kanka da ta take tsakaninka da sauran bayan Allah wannan amana wani abu ne mai girman gaske wanda Allah subhanahu wata'ala ya bijirar da shi ga sama da ƙasa da duwar watsu ce ga suka ji tsoro suka ce ba za su iya ba dan adam ya bugi kirji ya ce zai iya Allah ya ɗora masa saboda mai saboda ya zanto mai yawan jahilta ne mai yawan zaluntar kansa ne mai yawan jahilci ne Allah subhanahu wataala ce inna wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha Allah ce mun bujiro da amana ga duwa ga sama da ƙasa sammai da ƙasa da duwar watsu suka ce ba za mu iya ɗauka ba suka ji tsoro kada su kasa cika wannan amana su kasa riƙe wannan amana ubangiji su adam ya ce ya ji ya gani zai iya allah ya ɗora masa duk da cewa shi ya fi ƙanƙanta a cikin ginin wato waɗannan halittu gaba ɗaya idan ka dubi halittar sammai da ƙasa tadduwar watsu za ka ga cewa ɗan adam wani ɗan halitta ne ƙanƙani wanda bai kama bai taka kara ya karya ba ba a bakin kowai yake ba ta fuskar ƙarfi da girma akan waɗannan halittu manya-manya amma su suka ce ba za su iya ba saboda suna tsoron kasa ɗaukan wannan amana kuma su haɗu da fushin ubangijinsu ɗan adam duk da wannan ƙanƙantar tashi ya ce zai iya allah kuma yana amanar don ya zanto ya gama cancanta karrama wanda ya yi masa ya karrama shi ya fifita shi ya bashi daraja akan sauran halittun gaba daya la ce qad karramna kika mun Allah ya saka akan sauran halittu to dole ne ya zanto akwai wani abu da zai yi wannan karrama haka sai Allah ya nufi shi ya ce ya karba ya ji ya dora wa kansa Allah ya sakar masa don haka amana ce tsakaninka da mahaliccinka na ka bau ولقد عهدنا إلى آدم يا بني آدم علم أهد إليكم ألا تعبدوا لكم عدو مبين وأنا Allah ce ya ku ‘yan adam ba na yi da ku yadda ku bauta wa shaidan ne kuma mai bayyana ƙi ku bauta min ni kadai Wani shine tafarki madaidaici Allah ya yi alkawari da ɗan adam ya ɗora masa wannan amana sun yi yarjejeniya ya ji ya ɗauka saboda ka a hirɗin ɗan adam ya yadda ya haɗa Allah da wani a cikin komai duk wani abu da yake haƙƙin Allah ne dole ne ya kiyaye shi a matsayin haƙƙin Allah duk irin yadda za a hau sama a sauko ya zama wannan haƙƙin tsakaninsa da kansa ta halitta ce Allah ya danka a masa ba a dace ba ba a ya dai kalli abin da Allah bai bashi ba a ya dai saurari wani abu da Allah ba ya dai je da kafarsa inda aka haramta hannunsa akan abin da aka hana aka haramta masa amfani da hannunsa akan sa duka waɗannan gaɓoɓi da Allah ya masa amana ce Allah ya danka masa kuma ya gaya masa ayyukan da zai yi da waɗannan gaɓoɓi dole ya kiyaye wannan amana ba zai yi abin da zai salwantar da ransa ba ko ya salwantar da lafiyarsa tulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kuskura ku kashe kanku kada ku jefa kanku cikin halaka wala tulqu bi aydikum ila tahluka saboda haka wala tulqu bi anfusikum bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawo kanku cikin halaka ubangiji subhanahu wataala ya danka wannan amana a hannunka kai dan adam ba yancinka bane kai abinda kaga dama da gaɓoɓinka da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ya ɗora musu wani nauyi nan amana da take tsakaninka da abokan zamanka tsakaninka da matanka tsakaninka da 'ya'yanka da iyayenka da abokanka da abokan kasuwancinka dukkan wani nauyi da ya zo kanka dole ne ka kiraye wannan amana kuma ka sani ubangiji subhanahu ala zai tambayi ka akanta saboda haka idan muka duba lafazin amana ya kunshi dukkan wani haƙƙi da yake kan ɗan adam dole ne ya sauke shi shine ya sauke wannan amana da take kansa shi yasa za mu ga ayoyi na alkur'ani da yawa sun zo sun nuna girman sha'anin amana suka nuna cewa amana ba ƙanin al'amari ba ce allah subhanahu wata'ala yake cewa allah yana umartar ku <clears throat> inna allaha ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha allah yana umartar ku kuma yar da amanoni zuwa ga masu su to dukkan wata amana da take kanka da ta shafi haƙƙin wani to kakka yadda ka sare yadda ita ka tabbata ta koma ga mai ita haka nan ubangiji subhanahu wata'ala da ya sifanta yan aljanna waɗanda su ne za su gaji aljanna firdausi su dawwama a cikinta cikin sifofinsu Allah ce na hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne masu kiyaye amanonin da ke kansu da alkawarin da suka ɗauka haka nan ubangiji wata ala ya kira mu ayyuhal ladina la wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun ku waɗanda suka kada in ci Allah da malar kuna sani ta ta girman sha'anin amana akan wasa da sarkaci da amana hakanan shi ma manzo sallallahu alaihi wa sallama ya nuna girman sha'anin amana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda yanzu cikin hadisin huzaifa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mana hadisai guda biyu na ga ɗayan kuma ina nan ina jiran ɗayan shi annabi ya sanar da mu cewa <clears throat> Allah ya saukar da amana a cikin wato tushen zukata na wasu mutane yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama wanda amana ta shiga cancan wato kokowar zukatansu suka koyi alkur'ani suka koyi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu suka ba su kariya wajen kiyaye amanonin da suke kansu don amana ta samo asali tun daga cikin kokon zuciyarsu ya ce sannan annabi ya gaya mana sanda za a ɗauki amana Yace mutum zai yi bacci ya tashi a ɗauke amana daga cikin zuciyarsa sai ya tazanto kamar wani ɗan tabo sannan in ya sake yin wani baccin sai ta zamo kuma kamar wani bororo haka wanda za ka gan shi kamar ka taka garwashin wuta ƙafarka fatarka ta yi bororo kamar wani abu ne a ciki amma babu komai ce to haka amana haka zuciyarsu za su wayi gari ga shi kamar za ka ce wannan mutum zai riƙe amana amma in ka gwada shi ko kai mu'amala da shi sai ka ga babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane su kasuwanci a tsakanin samu mai riƙe maka amana yu'addil amana za ka ga mutane an waye gari suna a waye gari saboda karancin masu amana a cikin al'umma in aka ji labarin wani mai amana har labarinsa ake ana cewa a gari kaza a cikin unguwa kaza ko a cikin kabila kaza akwai wani yana nan mutum ne mai amana sai kaga har labarinsa ake cewa a guri kaza akwai wani an ce yana da amana annabi sallallahu alaihi wa sallama <clears throat> yake cewa za ka ga mutum ana yaban hankalinsa <clears throat> ana yaban wayansa ana yaban ƙarfinsa amma a zuciyarsa fanko babu komai na imani a ciki gashi a kamala ta zahiri in an gan shi aka ji maganarsa aka ga shigarsa za a yaba masa ce mutum ne yana da hankali yana da wayo yana da karfin jiki yana da kaza amma annabi ya ce walaisa fi qalbihi <clears throat> walaisa fi qalbihi babu kwatankwacin komayya na imani a cikin zuciyarsa huzaifa ya ce da na kasance ba ruwana kowaye ma zan iya mu'amalar cinikayya da shi ba na damuwa idan musulmi ne na san musuluncinsa zai sa ya kiyaye min amanata idan ba musulmi ba ne nasara ne kirista ne ce na san shugabansa ma zai iya tirsasa shi ya kiyaye amana to ko da bai ji tsoron allah ba zai ji tsoron na sama da shi ya ce don haka ban damu ba kowaye zai iya mu'amala da shi ya ce amma a yau an waye gari ba da na iya mu'amala da su a lissafa suke Huzaifa ibn al-Yaman da yake ba mu wannan hadisi ya rasu shekara ta ainihin 36 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kaji abin da yake faɗa yanzu muna shekara ta 1400 da 42 sama da shekara 1400 saboda haka yaya amana za ta kasance a cikinmu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama <clears throat> kamar yadda ya zo a cikin hadisin imam ahmad ya rawaito shi daga abdullahi dan yana cewa sahabbansa ya za ku kasance ya za ku yi idan kuka wayi gari kun riski wani zamani da za a reraye mutane na kirkin su yi ta karewa da zanto babu waɗanda za su yi saura sai diddiga ma'ana mai amfanin duk sun tafi masu amfanin sun tafi sai diddiga wanda marijat uhuduhum wa amanatuhum mutanen da yarje wato yarjejeniya da za a yi da su ko alkawuransu da kuma amana da za a ba su lalace kawari ba ba kuma za su rike amana ba ce fahtalafu don haka za su yi ta saɓani a cikinsu za su yi ta rigingimu zama ya haɗa tsakankanin yan yatsun kirkice su yi ta rigima a tsakaninsu nabi yana gaya wa sahabbansa ya za ku yi in kuka kamu kanku a cikin wannan zamani da za ku gan ku cikin mutanen da sun zama diddiga ce ba su da wani abin da za su tattare da shi na ana babu alkawari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da alkhairi ne ku dauka wa tad'una ma tunkirun abinda duk ku yadda da shi ba wato ku kiyaye kanku ku lalace ku kiyaye kanku da iyalanku da waɗanda suke ƙarƙashinku ku sannan sauran al'amuran mutane kuma ku fitar da kai ku fitar da hannunku daga ciki wato wannan yana nuna cewa <clears throat> al'amari ya rincaɓe ya lalace ta yadda umarni da kyakkyawan abu da hani da mummuna ma har ya daina amfani daga an yi ba daidai ba ya to ba da amfani annabi ce to in an kai wannan mataki amfanin umarni da kyakkyawan abu da hani da mummuna ya zo babu shi to kuma ku janye jikinku kowa ya ji ta kansa ya gyara kansa ya gyara waɗanda suke ƙarƙashinsa <clears throat> akwai lokacin da amana za ta lalace ta zanto tarihi har ya zanto mutumin da yake son gaskiya ya tsinci kansa tsakiyar waɗanda gaba ɗaya ba gaskiya suke so ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ka kakkaba hannunka kakka shiga lamarinsu kada ka shiga lamarinsu don ba za su barka kai gaskiya ba ka ji da kanka ka kiyaye amana da take abinda ya zo maka ka fuskanci daidai ne ka karba wanda kake da shakka a kansa ce ka basa ka bashi annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin hadisin musa imam <coughs> hadisin anas dan malik maiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu imani ga mutumin da ba shi da amana ma'ana ba zai yi mutumin da yake da cikakken imani a ransa ba kuma ya ci amana wanda kaga yana cin amana to ka samu tangar abu a dama ya faɗi cewa rikir cikin alamomin tashin alkiya tana ƙara matsowa har Allah wani ya tambaye shi yaushe alkiyama za ta tashi ya ce idan aka tozarta amana ce ya rasulullah ya za a tozarta amana ya ce aka danka abu a ba wanda ya dace ba to ka duba yanzu ka gaya wannan duk abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ya faɗe shi sama da ta shi sama da shekara dubu yanzu gaban idan amana ta yi karanci tsakanin ɗa da uba babu amana tsakanin miji da mata babu amana tsakanin mai gida da yaron gidansa babu amana ballantana kuma tsakanin wani da bako wanda bai san shi ba amana ta lalace duk wanda yake son imaninsa ya tsira da imaninsa ya yi kokari ya kiyaye wannan amana da ya ɗaukar wa Allah alkawari cewa zai rike ta kuma zai sauke wannan nauyi yayin da lokaci karfafa mana imaninmu ubangiji ka karfafa mana imaninmu Allah subhanahu wataala ka ka abubuwa da za su zanto fitinu ne اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا